يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 inda muke ku shi kai tsaye daga kafofin sadarwa daban-daban da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo da talabijin da suke a cikin gidajen mu yau muna marikin juma'a babban rana sha biyar ga wata tsakiyar watan ramadana kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin suratu saba mun kammala kisar su mutanen saba'i din cikin karatun da muka yi jiya mun ji yadda Allah tabaraka ta'ala ya ba su darasa na waɗanda suke mutuncewa sannan Allah tabaraka ta'ala ya tasiri akan wannan ya yi shari akan wannan da cewa ba wanda yake ba da arziki a sama ko a kan kai Allah don haka kamata kowa ya nemi arziki gare shi kuma wanda Allah ba arziki ya kamata ya gode mun kwana kan aya ta ashirin da bakwai za mu tashi كان ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرة ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم التي وما أرسلناك إلا كافة للناس منذ أن لا رمائك كبار فاتحل كذب ودي يبجل نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باع النبي الله رضواني كعبة باع النبي سبيل الله رضواني هنا برهن مكة هنا قريش يا رب النبي الدنيا فراغيل مكان جاء جاء يلي kowane yi na duniya ɗan adam yake zama to sakon manzon Allah zuwa gare shi Allah ce bashirun wa nazira kana mai ba da bishara ga masu bin tafarkin shari'a cewa za mu samu yadda Allah su samu aljanna wa nazira kana mai gargaɗi ga waɗanda suka kauce mu hanya cewa za su shiga wuta za haka wannan aya ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato tun asali sakonsa ba na makka ne duk da yake an umarce shi fara da makka ne tabaraka ta'ala ya fara cikin sawa anzil ashira sakal aqrabi da farko ma dai da aka aiko shi da dai kuma mutane fara da matarsa yanzu ga babban abokinsa a yadda ya fadi yaran gidansa ali bin abubakar siddiq yaran gidan ali bin abi talib da zaid bin harith ƴaƴansa mata zainab da ruqayya da ummu kulthum wannan suka fara kafa musulunci sannan daga misali aka fara nemo da ke mutane daga bayan ki Allah ta ce wa anzar ashira suka al'afara ne dangin ka mafiya kusanci to ai musu wasu ta ka sai hausa sun ta bayan gargaɗi ikira su kabila kabila gidajen goma kowane gida yana da ofis da yake gudanarwa cikin sha'anin mulki na kabilar musulmi Ƙurai sune sune jikokin Fihir ibn Ghalib wanda shi ne kakan manzo Allah na goma to duk wanda ya danganta da wannan kakan to yana cikin wannan zuri'a ta Qurayshawa wanda suna ganin su suka fi kowa daraja ko ba suna gani ba ne, Allah ya tabbatar da daraja tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne za a tsire cikin cikin Ba haka tun daga annabi Adam sai aka zaɓi gidan annabi Ibrahim gidan annabi Ibrahim aka zaɓi gidan Isma'il gidan Ismail sun rarrabu gidaje daban-daban sai aka zaɓi gidan Quraish daga gidajen Quraish aka zaɓi gidan Banu Hashim sannan cikin Banu hashi aka zaɓi Banu Ba za ka kenan Banu hashi suna da daraja shawa na da daraja Banu Ismail na da daraja Banu Ibrahim suna da daraja mataki mataki amma wannan bai sa in kana balarabe aikin kai fi na wanda ba balarabe kamar yadda namiji jinsin namiji ya fi jinsin mace Allah ta lafiya wani kan takarar mace ba irin namiji mace ba ita da namiji amma tare da haka Allah ta'ala bai gumbata ladan namiji da ladan mace in kai sallar la'asar cikin sallar la'asar kuka yi ilimi yana da su ilimi haka Allah bai gumbata ba ladan ba ba don ba da ɗaya to wannan ma shi ne babban sakon da manzo Allah ya tsara hajjin da Ramadan gurin gudu ba sadaka ce ita ce ala la fadla li arabiyyin ala a'jami wala li a'jamiyyin ala arabi wala li ahmar ala abyad wala li abyad ala aswad wala li aswad ala ahmar illa balarabi ita wanda ba balarabi wanda ba balarabi ita wanda ba balarabi fari bai ci baki ba baki bai ci fari ba inda ake biyayya shi ne da haka cewa larabar suna da raga suna da cikin ba ya zama su jiwa wani kasa a da kuma ne na duniya kuma ko a duniya gida gidan ko kai kafin gidan ku a kowane sami kuma sana ko da gidan ku ya fi gidan su duk duniya ko wannan su ce larabar sun fi sauran duniya daraja wannan ba wani illa ba ne ba kuma tsunturiya ba ba kabilanci ba bal kabilanci kan shi ne ka ce wanda ya Allah ya musu mutu ke ta kwata ga bila baki ne ta afirka ba ma ne sai shi aka yi da kuɗi aka iya wuta shi amma ya fi abuja da zara abuja da kuma sakar kuna da mutu ba haki ne ba kurai shi ba ismaili ne ba ibrahim duk da razo ne ya amma an duniya kawai kuna da mata kamar a cewa da mai kuɗi ne wani talaka ba shi kan mutum ya gara talaka ga daraja kuma amma a wurin Allah wannan kuɗin kai za su cece shi zaman ka kuɗi ne da zai jikin komai a wurin da kai da talaka duk ɗaya ne Allah ya kai in ki ba sai gara ma yin kwaka bal wani ma an ba shi kuɗi ne don jikin wani an ba shi talauci ne don rahama da akwai kowace in ba da kudin na bada ya zama kwarai kudin suka lalace akwai wanda in ba da talaucin na bada ya lalace talauci ke hana mutu sannan yana kwanta ga mai sama bai yawa ko yana so ya yi girman ka ya yi fashe da wata amma babu abin suna ka dole ya yi hikimomin Allah ya wasu ne Allah ta halatta wa rajin na askaran nasu da yana matsala ita ce da ya fita ne mo dama ak sabu na ci ci bonu tan ñu ka taara ci ko mutani ñu ko sax la ka taara ci ko tan Allah ko le ci bu mo Allah ba ñu ka taara ci ci bu mo Allah ko le ci de ili ñu sene ak diri bu Allah ba ko de ñu ka taara ci de ili ñu sene ak diri bu mo Allah ko le ba mo sax bu ci ba hakka ke tare ki hakka ke tare Za ka cewa manzon Allah annabi duniya ne gaba daya yau muna yi wani ko a yau ne muna da yawan da muka san manzon Allah muka yi akalla mun kai biliyan ɗaya da rage zuwa biliyan amma duniya biliyan ba da ka ko ta ce ba san ba ku kai wato mutanen duniya babu uku cikin goma wanda a musulmi da suka yi da ba kai kina asarona na ya ɓanta wani na nuna maka cewa babban ilimi mai daraja shi ne sun hasa abin da ka sani in baka san waɗannan ba kana saura da kudu da wata haɗa ba Allah ya kira ta daga jayayyar kun ce ka ba haka ba ne kun ce ka ba haka ba sai ya tabbatar da bambancin mutum da zai ce kudu da wata haɗa ba da kudu da tsari shi kai na cewa to wai في وانا واحد ان انا كمان كيف اوي وشي دي دي شنو ده الله اي مش اخي ما اظن ده اي شيء يا مزعج اما شي ما بقى فتا ما في شي ده اي اكيا بقى ده في شي ده عندك لا حتى لو كنت جبريل عليه السلام يدينا تبين عن الساعة أخبرني عن الساعة في كمال مسدود عنا بأعلى من الناس nan kan da mai tambaya da wanda ake tambaya sun yi tangara sun kunda ba wanda ya sani قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله القيامة سنة تكون جيد مداشنة ومداجية والانتفاع كل يكون فكان كده شيء واضح ان الله بيشوف سكزة جفا القيامة شيء كلمة ذلك malami ne na karanta da ɗalibin kullum ce ku tuna kan akwai ranar jarraba shi waye shi ne za a yi jarraba ce kuma da ta jin da ciwo bai sani amma dai ya san za a yi jarraba to iya ce ni ban sani ba saboda ta jin rubuce su su ce ƙarya ne ba a jarraba wannan magana hankali ke قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون يا بطل هنا تقول ميعاد يوم kai ranar tara zan tafi la tastakiru na hannun ba za a muku jinkiri na awa guda ba wala tasaddimu ba za a gabata da awa guda ba za ka surutu kuma sa Allah ya san Allah yana da masta plan da duniya gaba ɗaya da rayuwarsa to surutu mai surutu da ta so gure mun gaje kullum mun gaje da har tara sa mun ga kaho ba sai yana nufin kuma kaho na nufin tudu su zai wuce da إيه؟ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موتوهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله wani lokaci fatar gaske laula ujiya da tilama ujiya musa inda ma an ba shi da abinda an kaba a cikin ran ba musa wani abu ko kai ya kasa wani lokaci so ce to yanzu kana so da kai to kalubale wa kalu qalu lan nu'mina laka hatta ta lana min da ardi yasura أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار لنا فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة فجرا أو أو يكون لك بيت من زمرد أو ترقى في السماء شرع البقر إن كانوا لقلنص من إيمان ta tafiyar nan na alƙur'ani in karatu ba da gaskiya da kai mu duka a karatun ƙur'ani yanzu ba kasan makka ta koce ba babu ruwa to fiddo mana ka sa ruwa su bayyana nan take a ƙarshen ruwa sannan mai kita to muna hatta tafiyar nan na abdul ruwa aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tusqita as-samaa alayka kama ba'athna ilayka ko kuma ba ka ce Allah ya ka ba to ka ce Allah ya kifo muna da sama talaka muna yi auki a ce billahi wal malaikatu kabila ko kuma ka zo da Allah da mala'iku su yi sauka ka fi muna ɗin su su ce eh mun ka aiko shi Allah ya ce ni ne aiko shi jibril ya ce eh ni ko ni ne isa da sa muna kallo aw ya kuma da kabe din rukun ko kuma yanzu na sa mala'iku su gina maka gidan zinari aw tarqatu sama ko kuma muna kallon ka tashi ka je sama ولن نؤمن لرؤيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ko mun ka kai ka ba wai dawo ka dabar ne ba sai in ka dawo da lissafi muna kallo lissafin ka zo da shi ko wannan ai ba aiki haka ne قالوا لن تقبل لك حتى تفجر لنا من الأرض أو أو يقول لك رجل بالزبط رب المكافأة الآن غير يمين قالوا لنا الذين كافات الزوج لنا من الأرض يقول أو ما كان ذلك فتسكت علينا أو تسكت السماء علينا في كما تعمل علينا كسفا أو تأتي بالله الملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من الرسل أقيم أبو جودة من الله فلو أن أتينا الكتاب وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويرسل في الأسواق ونحن منذون يقولنا مجاج كاتوا كوبا كحيانا تعني ونحن منذون بجيس ولا باي تعني ولا باي دور كاتوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك فتدمي في إيه ألا بيأكمنا تنسى قلنا بيأكم ملائكة التي ولو ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا إما ذلك ملائكة ملائكة جريمة في قبل سيدي يأتي قبل ولا نصنع بيأكمنا kuma ya zo mutum ko zai shiga mutum ku ba ku da tsakin garin mace ko ku taɓa garin to ku kuma ku ta aiko muku su suka ce to ya za a yi a yi manzo wanda yana yawo kasuwa kuma yana cin abinci laula gina alaihi malakun fa yakuna ma'ahu da kusa to don me mun ji shi aka aiko to don me da ba a aiko mala'ika tare da shi yana faɗa yana gaskiya ta ke eh, lalle haka ne a kun fito ganin mala'ikar a takaice duk saurin kai tun da annabi sallallahu alaihi bayyanar da alqur'ani su larabawa ɗan asali sun san qur'ani sun san maganar Allah sun san ba mai iya yin irin wannan maganar Allah idan aka tsaye aka kure su aka kai su bango suna misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya karanta da da rabi'a sai masa hal tara bima aqulu ba wannan abin da karanta ka ji wajen abin da ruwa ce sai la wasi ma na rantsa da jirai nan da ake yanka abubuwan ka abin da baya illa haka shi sun gaskiya ke akwai lokacin da wali ibn mugira ya saurari da don ya kure amma sai da ku sa yaro sai mace sabon da ne saboda sai ya ce masa suka yace ya koma wurin shirkai suka ce masa bai ka jiyo kuma mun ga muka ka sai ce innahu inna a'lahu la muslim wa inna asfalahu la muslim wa innahu la ya'lamu wa la ya'lamu sarauta akwai daɗi ƙasarsa akwai ƴaƴa wannan magana sama take da magana ba magana da ke iya hawa ka wanda suke wannan magana yana da yake tsaye yake mama haka kamar lokacin da manzo Allah sallallahu ya dan Ubay shugaban munafikai ya saurari manzo Allah kusa da yake masa yace magana ka ba ta abu guda nake da magana ka zauna gidan ka zuwa da ya zo ka faɗa shi don shi ba baya kuka fito wajen aiwa ka je a faɗa wa mutane to duk kuma siya mace koya ya da manzo Allah ya zauna gidan sai wanda ya zo ya faɗa masa da Allah musulunci da da ana yin sayo a Najeriya da ba yi ba Allah ta'ala ya ce walau tara su zalimin mawkufun inda inda ma za ka ga

يقول الذين استجفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ما صاروا يسير بركة ممية بعدون كبدا أبو زمن مؤمنين مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استكبروا من ينصفكما تسكما تروني أنحن سبقناكم عن الهدى بعد الجعب da ƙarfi muka hana ku da gaskiya bayan ta zama haka ba ne muka rar bal kurkin mujiri ne ku kan kuna mun kankararru ne in ba haka da muka ja ku da suke da muka ce muku ga ƙarya ku zo sai ku ci a ah, ga gaskiya san fi wakalar lalzina sun fi tulin lalzina ta kamar bal makarun lalzina wani hari da kuro Allah ya ce masu rauni sun ma manya bal makarun lalzina wani hari kuma kullum ba su ce dare da ba irin shirin da su الشيء الرأي تسمى بالكثير تلك الدعوة لنا أن نكفر بالله الوقت نستطيع مرضمه مكافر شيء ونسأل الأنداء ونسوه على كيشوي بوتا بكما كأتانا وعصروا الندامة لما رأوا الوقت نسكت عذابا نسكت قوي ذلك suka birranta shi suka وإن kalmar asarru asarra yusuru اصرارا وانا بس كده كده الاصداء كلمه دي مسموم حرف الدم معناه بكيشة أسرع يا بوي أسرع يا لا لكن ما نسكت تعمل أي بين أول كده وانت سنجي أبو لي أنا الله تقولون كيف الزاهد هنا سوى تجاوزت أحراسا إليها ومعشرة علي حراسا لو يسرون بقتلي أي لو يبزرون لو يعلنون ذاك وأثروا ندامك sun bayyana damuwa ta da tafili an gani inda kuma alƙur'ani yana yana karfa na so su kan Allah ta lana cewa wa yau mai abu zalimu ala ya bai ya kudu ya laita ne ta hasu ma rasu da fadila ya wailata lam attahi fulanu khalila laqad adallani an dhikri ba'da ja'ani kana ce wa kana shaytanu lil insani khadula wa yau mai abu zalimu ala ya العالم يقدر لي بكده يا كفر ليش دولة فيها دولة كثير دولة فيها كفر يقول يا ريت تتحدث مع رسول الله كيف إلى ما نادي تفرجنا إلى ما بدو صبر رب الله إلى ما بدو يكتفدني ما ليس من ما تقول فلان الخير كيف إلى ما داب الجوال لكم جيت نصيب لكن هذا الذي يا كون الذي نبت ya kawo da bilin ya hana da ba da jani bayan qur'ani ya da ban shekaru lokacin da ɗan adam ne mai turbanta shi da haka sai ɗauke ka yi rungume ka amma lokacin da gaskiya za ta halatta da ba ta. kuka ke ya nuna da damar a koyi kuka yi ta ko a fili a koyi kuka yi akwai nawa suke ta Allah ya ce fa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu inda muna ji ko muna hankali da mun zama yau ce furta wannan magana da ke muna sun bayyana da to wasu malamai suka ce kamar yadda shi da kafire ne ta cewa akwai inda za su koyi da alaƙar akwai inda da kamar da ba su iya zuwa su bayyana don haka ayar tana ya ɗauka duka fasarurin لأن الأغلال في أعناق الذين كفروا مكسيا فرقوني كمي قوية الوطن لتكي أسج فعن يعني هذا هو أن ذاك شونا كذابا أقتصر على حسن الدنيا أكثر سابقا فقط لا هي قوية حتى تعي وتروح لما وانت كده تحكوا بس أما أقول لهم أولا أحتاج أكيد شيء والعياذ بالله

aika ga wani gari ko wani birni illa qalu taqwa sai masu jin daɗi a cikin garin sun ce inna da wani shi tafiya mun ba mu mai tura da musulunci Abun nan da aka aiko da shi mun da haka masu jin daɗin gari da mun sun tafi kowa kasa talakawa bayan Allah sun tafi kowa kasa da haka Allah ya yi ka wadata da ni'ima duk da haka ka bi musulunci duk da haka bi manzon Allah duk ka dage da neman ilimi duk ka dage da zuwa masallaci kana sallah duk ka zamo mai halin kwarin irin wata da karanta ba mai girman kai ba mai tawarin mai kankan da kai to wani ba karamin ni'ima ce domin aksarin mutrafuwa to mutane ban ne da yawa in Allah ya mutum ni'ima sai ta sashi iga sai rikini ya ce kowa ya rinka ba shi ba ka وقالوا نحن أكثر أموالا وقتا suna ikirari cewa mu adda kuɗi mu adda ya kuma yana da juma'ar zuci to ko don haka ba za a ba? ka gano ko shirme domin duniya ba kuma kake a gurin Allah da shirme ya ce da ta kai girman darajar fikikin sauro a gurin Allah duk wanda bai gina ne da tsoro na shari'a don ta yi darajar to ba ta a bakin banza ba ta a bakin komai ga Ubangiji a banza take za ka yana ba yin soyayya yana ba musulmi yana ba ni yana ba yana mai bauta yana ba mai zaki duniya ce don me da ɗan ƙoƙari lokacin yau wuce ba shi zarta ka gano su lalata kuma yana cikin a lokacin rashin azab ko da karanto ba ya ɗaure ya sa duk da cikin ya ɗaure sau da ɗan tsari kuma ga yaki ba ba don haka duniya ba wani abin da dara ba ka ce don Allah ya baka ƴaƴa ya ba ka kuɗi ya fito ka ba haka ƴaƴa da kuɗi za ba إنما أموالكم وأولادكم فتنة أتاها إن من أولادكم وأولادكم عدوا لكم kuɗi da ya jina wani lokaci lissafin kuɗi kawai sai ya hana kadi lissafin kuɗi ya hana kai sadaka tunanin yadda za a kulla masu kulla ta yadda tsaro zai haji sule naira za ta haji kwabo suna kudin mu ne na nan ba tsaro ba tsaro naira ma ta zan suna daga naira ne ne kudin akwai naira akwai ishirin ma a naira biyar ne ana canje ana ita ana canje a kaga da mu a lokacin mu kwababba ne ta ɗaruruwa ta ɗari da ba? kwababba yaro ka ɗari da wasu ne ya ɗan girma masu kan ramuritik gaba zai iya kwababba amma ƙarar yaro ɗari ake ba shi in aka wuce kwabo gaban ya za a kai da zai kwabo biyu da ɗari abu ne shi ne ta kwabo biyu da ɗari na yi ina da shi ne su ne bakwai da rai akwai su ne akwai har a kai ga kwabo yanzu tamfiri haka canza shi da da kuma zuwa na ce kuɗi alama ce Allah ya alama ce Allah ya idan Allah ya kuma kana iya jin jarraba ka zama koyi kana iya faɗuwa haka 'ya'ya kama 'ya'ya ne yasa ka yi da ya kamata wajen kula da cikin tarbiyya ka dora kan da kai ko ka bari sun lalace sun zama mai duniya noma da musiba ko ka yadda su kawai kai ka haifa ka bar wasu suna ta suna bara da sunan karatu ka kawo mutum jarabawa so kudin maki da ka samu shi zai bai da kai musu yin Allah ne ko kai ba musu yin Allah ne amma kawai don Allah ba su biya maka yaya bai nuna cewa shi yanzu yana son ka don ku kaga misali abu jahali yana ƴaƴa da yawa manzo da sallallahu alaihi wasallam kun ga kai illin duk suka mutu da wuri matan ne kawai suka girma suka yawa har suka haifu zai da su tsaye da kuma kusur da ba amma mazan duk suna yawa ba wanda ke tafiya sai dai rarrafa haka ke nuna ta ai a wuka kamar yadda ya daure su ko sannan wa'annan duk uku suka mutu su yana gani ta hudu aka faɗa masa daga samun tafiyar gari da aka manzo ana da wata uku da rasuwa cikin watan jimadar kula na fatima ta fara Ka kafin ramadana ya kama ta to kaga shi inda wata daraja ce sai a bawa manzo Allah ya kai yawa wannan ba shi kun aure mata amma ba ta yawa ne Ki ta lokacin da na yi sarki ka gara ya yi maganar matarsa Khadija sai da Allah kana magana wasu kokowa bayan Allah ya baka da ciki wala Allah ya bada ciki irin kafa da alkhairan ne ke Allah ya bada yawa ne ko bai bani kun ga ba ka da plan ne ko ba ka plan ba ka da plan ne ba shi ne baya son haihuwa ko kai sai Allah ya tsige ka tunda duk asalin family planning na ainihi tun daga wurin saduwa da iyali ido guda na mutumin da za ka samu matarka yana ɗauke da kwayar halitta miliyan sai ta wata Allah su suna bada da ɗan dama suna yanzu da fari kariya sai ta biya ƴaƴa goma kuma haka kaza sai ta yi kwai ashirin duk da ƙarƙashin su gaba ƴaƴa sai ka ga wani daga cikin halittun ubangiji ta zo ta nasa kwai wannan ya fitar da kamar sun je misali kai guda zai fi da ɗari to kai da kake da ƙwayar halitta miliyan hudu a cikin ɗigon miliyan guda Allah ya ɗauki ƙara guda fadda ya gara ma bayan a ce ne hibran da farko Allah ke da bayan ana su san da su wuta da to Allah ya riga kama da to da mu ɗan adam karwa dai zai ci tare ai duniya tare mun kai mun kai miliyan dubu bakwai muka wuce haka ina za a sauran ya za a yi wani, ya za a yi wancan kuma duniyar ma da kuma kuke raya a ƙasar ku in an a raba ƙasa kowa a bashi da dazuzzuka kowa zai samu gona ɗaya bakwai sai saura zai samu gida zai samu wurin noma da wanda zai noma da wanda zai to amma wannan bai nuna kuma duk wanda kuka dama mai ta haifawa tun zamanin annabi sallallahu alaihi suna akwai hanyar da ake ɗauka na rage yawan ƴaƴa a lokacin da bukatar su ta ba shi ka fi na gani bin Abdullahi da Ahmad da Allah kana ke cewa kunna na'zil wal Qur'an yanzil mun kasance muna azalo ko shi ta hawa sun yi sadu da matarsa amma ya ibari da ne sai suka cikin jiki to kaga dan me yake cikin da ba su haihuwa da lokaci yace ko a lokacin Qur'ani na sauka me ma'anar maganar sa inda laifi ne da Allah ya ce kai ma suna karan ku bari duk in manzo Allah baya ganin gurin ne ne to da haka idan mutum kana kwalika wasu na san kwalika suna cewa rurruka yana da suna da wata da ta aiki ta koma daukar ciki natural al'ada da lafiyayyen mutum kamata in ta haihu ba ta koma ganin jini sai ta gama shayar kaga wanda yaro ya sa da dole wadatar ta kuma ya ba ta wuce to wata da ta haihu kwana shi sati uku sati hudu ta yi tsarki cikin tana tsakuwa da ita ciki da ta ɗauki ciki sai a fara halittar sabon nono a cikin wannan nono wannan jinjin ka wannan nono sai ya lalace su wannan jinjin sai ya fara rashin lafiya shi kuma da ke cikin ciki ya zama mata taudale ko da zai cikin shi ma na saboda ya yakan da wannan sai sa samu matsala sai ka gyara an jera mace ta bi na kwanaki baya a kullum uwa da Allah ya cika Muka ji gani ya ƴaƴan biyar. in ka zanta ka zakar ma ta ta yi. duka suka aure bai shekara bakwai amma ta yi ƴaƴa biyar ta ke Allah ka dinga ya take da yawa to kaga irin wannan don maslaha kula da lafiya da tarbiyyar zaman ta suna wahala a suka bar ta gaba ba babu laifi a yi abin nan kayan abin da mai kita a sanya tazara kan wani yaro ta ka sa to yanzu tun da mun haifi wannan sai mu bari sai an yayi in ma an yayi kana iya kara watanni a cikin shekara uku an taba da wani ya tsari an sallame shi zai cikin jikin ruwa sannan a ɗauki cikin wani ko sana'a babu ne sannan ana iya zan sauran dalilai misali mutum tana karatu karatu da wahala kamar likitanci Ba malamin cikin da yawon haihuwa har da suka su kira ta da wata haihuwa haƙƙi ne da miji da bai halatta mace ta je ta duk toshe makanta haihuwa miji bai sani bai halatta miji ya sa a yi mata ko ya kashi ba ta sani sannan bai halatta da miji famanan ya ɗauki famanan bai kawo kamar su bai shi da miji a gandun kai shi ko mace a cire mata mai ko a juya ta ba a halatta a yi wannan sai bisa da biyu dalilin tunaniya likita ke lalle ba ya kawo ba ka samu to wanda sai kira ta ce to kai to wani Allah ya ce in kun inna rabbi yabtu rizqa liman yasha wa kuna gadara da ƴaƴa yawan ƴaƴa kuna gadara da yawan kuɗi to ai shi ubangiji yana shimfiɗa arziki daga wanda yake ko yana takura arziki daga wanda yake ba wai don yana son sako yana ki a'a don haka ya mutunta walakin da asarar da fila ya samu amma dai ne sun da haka sai su ɗauka ya Allah ya ba kuɗi kai da mutum za ka daga mutane har bauta bai kuɗi yake to kuskure inda son Allah ke sa ka kuɗi da kuɗi mai tsaya ke haka dai kuma inda yake Allah ke sa ai talauci da talaka bai tsaye wata so nawa ne muka ga talaka talaka ya liki ya yi arziki ya so nawa ne muka ga da shi ya shi? wani ma da yan gobarar kasuwa shi an gaba su Yadda gaji yana da shafi ashirin da su da ko guda kuma yana da bashi sukan mutane a hannun shi daga nan ya zan abin da ya zan goro ko abin da na Allah ta lafi da cewa ma kuma da kuma la'ula illa su kada su da nan وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون قل إن ربي يصف وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تخرجكم إلا ألا يكسب كل أحد دقائق ما سيتي كسبت كل زواجي زلفا كسبت كبار كبار كبار إلا من آمن وعمل الصالح abin da ke kawo kusanci da mu shine imani da aiki na gari ulaika lahum jazaa'u muqim masu imani da aikin kwarai wa'annan suna da sakamako abin zubin iyawa bima an bi saboda irin suka aika ubun fil ghurfati aminu suna cikin manyan gidaje na aljanna amintattu cikin zaman lafiya da kusa babu inda kwanciyar hankali ne kamar cikin aljanna saboda babu abin da fitina ni'ima kamar gushewa in yau kana da lafiya ba ba ki gobe kan in yau kana da wani ba ba ki gobe ku in yau kana sarki gobe kila ku ce in ma kana da rai gobe kila kan so shi daɗin duniya ba ta gobe aljanna ba ku daya aljanna ni'ima ce wadda babu yaudara babu tattaro a cikinta shi ta alaƙi wa wutar kofa suna cikin manyan cikin gidaje kaga in ubangiji ya tafi ta gidaje da sha manya ne wani irin tunani za ta waɗanne irin gidaje ka taɓa gani suka ba ka shawarwarin gida ka taɓa zuwa makka ka ga benayen makka da madina ko ka je dubai ko ka je new york ka ji inda ake rinni mai inda in ka ɗaga kai zai hular ka ta ba'a da zuba kai ƙarshen gida ka taɓa gani wani bani son da ya baka shawara duk wannan gidajen da ɗan adam ya gina aljanna gidan Allah ne aljanna gidan Allah to ya kake faɗa haka iya hawa tunda Allah ce mun yi manyan gidaje to sun kai manyan gidaje ba haka duk wani gini da ka sani a duniya bikin ɗinka aljanna ya ce bikin inda yaran ka za su je su dafa tis kawo maka to ya ce wani Allah ka zata samu aljanna والذين يسعون في آياته والذين يسعون في آياتنا معاذ أولئك في العذاب محضرون ƙoƙarin su gaji da manzanninmu ta hanyar karyata da kawo musu ƙalubale iri-iri la'aikatar azabin wasu faro wanda za a halarto da su cikin a da haka ya nuna ba ce ma kafiri ake tafi wuta ba ba ce ma fasiki ake tafi wuta ba azzalumi da duk wani mutum kan kangararre daure su ake da sarkoki a jawo su da kanti a sarki wuta ya tsallaci mu a za a halarta su gabaniyawa suna da aiki cikin na wajen inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi ka sake faɗa mai Allah ka ce musu ubangiji na shi ke shimfid arziki ga wanda ya so daga cikin bayi wa ya ƙadiru la kuma shi ke kunta samu wani saka duk wanda kaga ya samu Allah ya wanda kaga bai samu ba kuma haka Allah ya tsara ma an faktu mai shi ko ya zuf idan Allah ya ba ku duk abin da suka yamma ubangiji a ciki kuka yi infaki kuka yi sadaka kai yi alheri ka kyautata kuka taimaki addini fa huwa yuhibbu Allah ne dawo shi wa huwa khairu raziki Allah shi ne mafi cikin masu arziki wallahi da sun samu ne ya kamata duk wanda Allah ya ba wadata ta duniya da rubuta wannan aya ko a gaban motarsa ko a ɗakinsa ko a kan teburin ofisinsa ko ya rubuta ta da na da kullum yana gani yana tuna alƙawari ne da wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yunfa duk abin da kuka bayar zai dawo saboda ka nan sallallahu a fassara wannan aya yake cewa ma na fassara tun mimma sadaka ba ta barge ne ba ka san me mai barka a jirin bukata arziki da kika a tambaye mai alheri da unguwa duk yadda kunci ya zo yanzu yanzu na Allah da wani saboda shi alheri da rukuni haka ne maka yi shari shi kuma kare ne in kai shi ma zai ka don haka ko gudu kake yadda alheri ka wuce za ka tsince shi can yadda kai sai a samu yi maka kuma kai kimar ubangiji ita ce galibi waɗanda ka yi ba kuwa fi maka za ka je bakin titi ka tarar da jinjiri uwarsa ta da shi saboda abin kunya ya baka tausayi ka ɗauko ka rike shi ka mai da shi ɗanka sai ya girma ya isa aure bai san ba ka kaya kake ba saboda kyautatawa rana guda wani dalili ya sa ya gane ba ɗan gidanka ba ne kawai sai wata tsaya ka tsakanin ka ce daga nan sai ka gafara fara ka ka dawo mutum ɗan uwanka ne ko aminin ka ne ko ɗan makocin ka ne ka sa shi a harkar dukiyarka ka kyautata masa ka kyautata masa ko da za ka ahamu ya ba shi dukiyar ya ji ya goye wani wuri sannan sai kirkiri wani faɗa na gangan kuna rufa sai ka biya kuɗi shago wanda ya dogon ɗin naka arzikin ka ne ya kwashi to shi ɗan adam zulun amma in dai ka yi ma wani to sai ka kake kuma Allah ya kawo wani wanda ba su kai masa ba ko sai ko kuma wani Allah ya jinkirta nasa? sai bayan rayuwa سيري أنا وكان أبوه من الصالح سنة مثل في الزوج الآن ده يوعى الجيران ده مثل تقيعد ويستخدم شكرا ومن بمهمة أن الله وليها بفدع دلش ده من الجمر أما تصل وصنا كاو من ذرية الله كبار كبار قريحة في الله أدي نصابه وأنا الخيرين مو بريئة الخلاتي za ka mu ba mu shuka alheri da nan gaba guri abu za amma alheri ba ya faɗo ka duk lokacin da ka shuka shi labur da za ka tsinke shi in kusa in nesa amma ba lalle ga wanda kai ba kar ka taɓa damuwa don ka taimaki wani ya zalunce ka tafiya tana da su idan ta shan zaman a hannu in ka taimaki mutum to wai hattara da shanunsa wa'allimu hurri ma ya ta kulle yau فلما اشتد صاحبه رمان وكم علمته علم القوافي فلما قال قاسية هجاك هكو جب العلمي ابتدين ما تعرف رد إياه دليل إمارة بدا إياه ابتنا كوية متواقع ديدم إياه وواقع تتفرق سباكينات وانا تبيع تعرف ذاكر كده من كاية الهيل المتعال وين خبوري الهيل زي زورك توني كيكي ما تورنسو da haka wannan aya duk mawadaci ya rubuta ta yi ajiya wa ma an faktun min shayi fa huwa yukhlif duk abin da kuka bayar na kowane abinci ko ni karantin ka fa yau yukhlif Allah zai mai zai dawo da shi kuma wa ba su zaki shi ba mafi alkhairi masu kaddatawa ne zaka ka ba ka ba da dubu ya ba ka dubu in kai haka kun zama ɗaya ke da shi kuma ɗaya ke da kai ba haka in ka bayar daidai karfinka shi kuma zai bayar nasi irin nashi tashi so da haka kana bayar wa Allah na baka haka haka sai Allah ta baka tana ya ta ɗaukaka ko kan raske Allah shi ne mafi cikin masu da yake an kada mace ya na da muna iya dakata a nan ban san lokacin da كل إجابة تسجيل سجل المساعد اللي babu da kuma ba nan da makaranta Allah ya bamu baki da shi idan mun kuskure ko cikin hadisi Allah ya makaranta ba Allah ya farke mu da lahira Allah ya koyi al'amarin mu Allah ya yi wa arzikin mu Allah ya dauka darajar mu Allah ya kare mu daga cikin mu Allah ya kare mu daga cikin mu Allah ya kare mu daga bala'i wannan pandemic na corona yara da mu da inda ka buga waya da zalibin su a ya la ka sauke mu wannan لقصتي وانا وين ذكرت لو قصتي انا قصتي يا شعر وين بسك قانون انا اسوي كده ويجي يروي الحرب انه لقد ترجموا تتمكين وكفاته كما تقول النافية فاستغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت